عزا وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما بساق الليل بالآذان هكذا ليكون وإن سروري na tauhidi da wannan sura ta ikhlasul ibadati na litakuna na nahari dan ta zama mabuɗin wuni kaga mutum ya tashi raka'atul fajri da karanta qul ya ayyuhal kafirun akabiyu ya karanta qul huwallahu ahad da ya fada da uluhiyya da asma'u was sifatu rububiyyah da shi wa khatamuhu a karkare da shi ainihin kaga magariba can ana kare magariba kaga da ah, wanda ko kuma na filan magaribin ah, wa kasa muku me ike da suna jarida ka tauhidi ma'ana ya ke ce wanka tauhidi ma'ana ka ce wata wanka tauhidi liddayyani ka jarida ka liddayyani kenan ko ta jarida ka tauhidi wata jarida ka tauhid a lidda ne kaɗaita wanka wajen tauhidi asma'u da sifatu da uluhiyya da Allah mai sakayya a addayya sai baitin gaba yake waka kaza ka shuri'a bi khatimi wutrina khataman li sa'il a gani. adani hakanan haka aka ci aka so aka musabantar da ainihin jikata mai wutiri na tsarkare wutirin mu daga ana karanta ba falaki da nafi ba kuma an karanta mai ike da suna sabbin da kuliya ayyuwar kafiru daga wannan tsarkare ayyukan mu na dare mun kulle su da tauhidi an fara da tauhidi an karkare da tauhidi nan sai i daidai mutum an haife shi an tare shi da tauhidi ya ci kasa da tauhidi daga sai aljanna a fara da la ilaha illallah kuma ya karkare da la ilaha illallah to wannan zai zanto makoman shi aljanna to kazalika ana son mutum ya saba da abubuwan a kowanne farawa da tauhidi karkarewa da tauhidi farawa da tauhidi karkarewa da tauhidi in qawluhu qasatan li sa'i al-layli يعني لعمل الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ذكرا إذا ختمت صلاة النهار أن قال صلى رانا أي آه، سنة المغرب بهما وأول النهار أركموني شيكما أو أي سنة الفجر بهما وآخر الليل كان الوتر ثم بهما أي الركعة الثانية وأن الناس بما ce mutane abin da aka tsora su aka yi kankan shi kuma za a ce masa za ka yi shafa'i da wutar da ainihin da sabbi da akuliya da ruhuwa da kalaƙe da nafi ana karantawa in ana rakata ne alfajiri shi ma kuliya da khilafi ana yin kaza ma da kaza ana karkarewa da kaza ina ma da a ce suna sani abin da suka yi aikatawa eh wannan abu na yi shi ne saboda na karewa da tauhidi wannan na fara da tauhidi wannan na cikata da tauhidi daga rayuwa gabaki a sai ta kasance daga tauhidi zuwa tauhidi fita ma lahira sai a tafi da tauhidi awwalul tahari ai talfajiri fajri ma na koma baya ko wa asirin layli al-witru ai raka ta saniya قل يا أيها الكافرون وفي ثالثة قل هو الله أحد كما بيان كل هذا سنة وشرع وشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم لنا وما حكى النبي عليه منش وكذلك قد شرع في ركعتي الطواف to ai hakan nan an shar'anta wa'ina raka'o'in tsawafi ta yi bakwai ɗinka to yanzu ka tashi gamawa za ka yi nafila to ka yi nafilan nan da kulya da ikhlasi ka ta haƙinku li hada shani yin haka tabbatar da wannan lamarin ne يعني ركعتي الطواف يشرع أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقوله وذاك تحقيق لهذا الشأن أي للتوحيد تحقيقا بالنصب أن يعني يكب كروان العين يعني داوي وقلب النصب المهم أن قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد تسن في أربع في أربع أنواع أنا سنة تاس من السنن أنا رجي وانا يبرم من يمو نتم فيتيا سنة المغرب وسنة المغربي وسنة الوتر وسنة الطواف يا تتذكر تومي نيسا أروان أي yanzu in ba sa ba sai ka ga karatun nan an zo an nan tashi wata rana ana nema sai dai mutum ya kare da to Allah mana da shi musu أشهدان لا تصرفان وليس ين هناك آه، فهما شو سورين كده كم طيب، واني نجوده مستهدان سنة تبيع تاري تاري لا يبتلقاني بفر أبوه وليس ينفصلا يعني سورتي الإخلاص والكافرون دائما نص العبادي هذا فكري لأن الأولى قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد المقتصدي توحيد العبادة والثانية قل هو الله أحد فيها التوحيد الإلبي الخبري فمعطل الأوصاف ذو شرك كفى ومعطل الرحمن فمعطل الأوصاف ما يقول في الله معطل ذو شرك الشرك كفى ذو الشرك فهو معطل الرحمن شينه mai kore rikokin Allah. أي أن المشرك في العبادة التي تتضمنها سورة قل يا أيها الكافرون فهو مشرك بالتوحيد الرصدي والمؤكل لأوصاف الرحمن ما يكون يسونا يوم رحمة التي تضمنتها سورة الإخلاف فهو أيضا مشرك معدل الأوصاف لكنه مشرك بالتوحيد الكلمي وأما العابد لغير الله مشرك بالتوحيد الكفري أيضا أو بعد أو صرف الكمال له فهب إلى النكران أو بعد أوصاف الكمال ko wasu daga cikin siffofin kamala lahu fa hakki da tabbatar da wannan wala tushri wala tushri kada kai dawa a ainihin filin kai da qur'ani anna ta'tila yalzamu min hakira kamar dai yadda ya dauko magana duk wanda ya kore siffofin Allah tabaraka wa ta'ala dole ya yi shirka dole ne ya koma shirka in an ce ba Saya kata tu lah, dole a nemi wanda wanda zai rahama cikin pun. Saya haka kwarewa Allah jin kai to sai ya nemo gunki shi zai jin kai Di babu ta'atila, bashi لأن التعطيل والإشراك متلازمان فمن أشرك fahuwa فهو Di لتوحيده Waman abtala, أصافه fahuwa مشرك mas'alatun da wata mas'ala ana yawan tambaya a kai hal na hakuma ala mu'abdiliyar sifati wal wal mushriki fil ibadati bi annahum kuffar mun iya sakin magana hukunci akan mai koda sifati da mai shirka a bakka ba mai shirka a kuduri ba. Kaga akwai bambancin shirka a kuduri. akwai bambancin shirka a bauta sai yi tsimunin ce musu kabirai yi yadda nake kora abun in da abu aka sai shirka ne kai kyan ke ce to kafiri ne bai shirka ka ba shirka na don haka mai yi kafiri ne shi nan wane wane ka gani zirki ya hau kansa kenan to wannan ya wannan magana harka ce dole maganar kafirci abu ne da iwa jama'a ka in wancan bai zama kafirin ba mai kafirtawan ya zama kafirin aljawabu la ma'ana hukumu bi annahun kwaro su masu shirka a aiki li'anna shirka shirka ne akwai shirkun akbar wannan kaulan wahidan bai yin su ina fita musulunci akwai shirkun akbar wannan kenan kaman ala haddi munafunci akwai nifaqul akbar akwai asgar fa haula'i mushrikuna shirkan asgar sai amma ko ana tana da malmala akan wannan lakin ta bayyana lahum alhaq in gaskiya ta bayyana shi ga walakin in haqau wa hanani idan hannun suka yi masai suka yi na'i sai ya kona ku fara. an kuma an musu bayanai suka karyo kalas suna nan yayi